masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar yau goma sha bakwai ga watan Janairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu Imam ɗauke da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ga labaran mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Masar Abdul Fattah el ya yi maraba da tayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa yana son ya shiga tsakani kan rikicin da Masar take yi da Ethiopia kan matatsar ruwa da aka gina kan kogin Nilu. A saƙon da ya wallafa a shafinsa a dandalin X shugaba Sisi ya mai da martani kan saƙon shugaba Trump jan sake jaddada matsayar masar da damuwarta dangane da madatsar ruwan da habasha ta gina kan kogin na nilu jiya juma'a mr trump ya ce a shirye yake ya sake farfado da kokarin amurka na shiga tsakanin kasashen biyu domin warware rikici kan madatsar ruwan na habasha wadda masar da sudan suke ɗaukarsa a matsayin barazana kan hanyar samun ruwa shi ma shugaban mulkin soja na sudan abdul fatah al-burhan ya yi maraba da tayin da shugaba trump ya yi na shiga tsakani kan wannan takaddama game da matsalar ruwan na habasha kan kogin nilu ethiopia wacce ita ce ƙasa ta biyu a yawan al'umma a nahiyar afirka da mutane fiye da miliyan 120 tana kallon matsalar ruwan da ta gina kan dala biliyan biyar a mahaɗar kogin nilu da muhimmancin gaske ga burinta na raya tattalin arzikinta tajuma tana watsi da ikirarin da masar take yi kan wannan lamari A Uganda yau Asabar an ayyana daɗin shugaban ƙasar Yoweri Museveni a zaman wadda ya lashe zaɓen ƙasar, wadda zai ba shi damar ci gaba da mulkin ƙasar yana shiga shekaru na hamsin bayan zaɓen ƙasar da munanan fitittunu da zargin magudin zaɓe suka mamaye. Sakamakon zaɓen ya baiwa Museveni ɗan shekaru 81 da haihuwa sakamakon da yake bukata domin sake ƙarfafa matsayinsa a siyasar ƙasar yayin da raɗe-raɗe ta zafafa kan wato wadda zai gaje shi. a wani biki a kampala babban birnin kasar a yau asabar hukumar zaben kasar ta ce shugaba musa bani da kaɗan ya kasa samun kashi 72 cikin ɗari na ƙuri'u da aka kaɗa yayin da babban abokin hamayyarsa mawaƙin zamani da ya rikida ya zama ɗan siyasa bobi wine ya samu kashi 24 cikin ɗari na ƙuri'u Bobi Wine ya yi zargin an tafka maguɗi a zaben da aka yi babu intanet, matakin da hukumomin ƙasar suka ce tilas ne domin hana yada ƙarairayi. sai dai dan hamar ya yi kira ga magoya bansa su zanga-zanga a halin da ake ciki dai ba a san inda Bobby Wine yake ba bayan da ya ba da sanarwa cewa ya tsere daga harin da sojoji da 'yan sandan ƙasar su kai a gidansa. Shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya aza laifin tarzomar ƙasar kan shugaban Amurka Donald Trump zanga zanga da masu rajin kare hakkin bil'adama suka ce ya halaka mutane a dubu uku. kamar yadda kafofin yada labaran ƙasar ta farisa suka faɗa shugaba kamini ya ce mun ɗauki shugaban na amurka a zaman mai laifi kan asarar rayuka barna ga dukiyoyi da ɓata suna an fara zanga-zanga ce a ranar 28 ga watan jiya kan matsalolin tsadar rayuwa daga bisani lamarin ya rikide ya zama borin neman kawar da shugabancin malaman addini a ƙasar. shugaba trump dai ya sha nana ta barazana zai farma kasar ciki har da mummunar mataki da ya ce zai ɗauka muddin iran ta fara aiwatar da hukuncin kisa kan masu zanga-zangar da ta kama to masu sauraro kada a shafa labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump a yau Asabar ya yi barazanar kakaba wa wasu kasashen turai ƙawayen Amurka karin haraji har sai sun kyale Amurka ta sai Greenland mataki da zai ƙara zafafa rashin fahimtar juna kan makomar tsibirin da ke ƙarƙashin ƙasar denmark a sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunci nasa da ake kira true social trump ya ce za a ƙara kashi goma cikin ɗari na haraji kan kayayyaki daga ƙasashen denmark da norway da sweden da faransa da jamus da netherlands da finland da kuma Birtaniya waɗanda tuni dama suke fuskantar ƙarin haraji da Trump ya aza ƙasashen. Wannan sabon harajin zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Fabrairu mai zuwa. Wannan haraji wato zai yi ta ƙaruwa zuwa kashi 25 cikin 100 ranar 1 ga watan Yuni. haka kuma zai ci gaba da hauhawa har sai an cimma yarjejeniyar ƙyale amurka ta sayi greenland kamar yadda mr trump ya rubuta shugaban na amurka ya sha nana ta cewa greenland yana da muhimmancin gaske ga tsaron amurka saboda inda wurin yake da kuma albarkatun ƙasa da yake da shi kuma ya ce ko cikin lalama ko da ƙarfi amurka sai ta mallaki greenland a makon nan ƙasashen turai sun tura dakarun ƙasashen su zuwa yankin na greenland bisa gayyatar da ƙasar denmark ta yi musu masu zanga-zanga sun hallara a denmark da kuma greenland a yau asabar domin nuna dawa kan barazanar da shugaba trump ya yi na kama yankin greenland ta kowane hali a halin da ake ci kuma kungiyar tarayyar turai za ta tilasta kasashe da ke cikinta su daina amfani da kayayyaki da aka kera a china a wasu muhimman sassa hana aiki ko amfani da kamfanoni kamar wawe da zte a bangaren sadarwa da kuma makamashi daga rana kamar yadda jarida ko mujallar financial times ta ruwaito a yau asabar dokokin da kungiyar take aiki da su a halin yanzu na raɗin kai ne ga ko ga kasashen amma shawarwari daga sashen tsaro na intanet da danginsu da alamun zai wajabta hakan akan membobin wannan kungiya kamar da yadda rahoton ya nuna wadda ya ambaci wata majiya da ba a bayyana ta ba a wasu kasashen da ke cikin kungiyar manyan kamfanonin sadarwa a kasashen spain da jamus suna bijirewa wannan umarni ana sa ran za a gabatar da kungiyar tarayyar turai waɗannan shawarwarin a ranar talata ta makon gobe duk ƙoƙarin da kamfanin dillancin labarai na reuters ya yi domin jin martanin kungiyar tarayyar turan da ma'aikatar ciniki da kasuwanci na china da kamfanonin wawe da zte bai yi nasara ba a halin da ake ce kuma china ta ce tana sa ido kan zirga-zirgar jiragen yaƙi ta ruwa na amurka waɗanda suke ratsawa ta taiwan cikin kwanaki biyun nan kamar yadda china ta wallafa a wani shafinta a intanet. labaran duniya kenan da sahabu Imam Aliyu ya karanto mana. Yanzu za mu shiga fagen rahotanni. Shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya ya samar da wasu muhimman tsare-tsare don daƙile rikicin manoma da makiyaya ciki har da wani babban kwamiti da zai aiwatar da shawarwari game da harkokin kiwo da gudanar da gandun dazuzzuka da kuma burtalolin shanu a jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu aliyu bala ya aiko mana daga jihar gombe Kwamitin, ƙarƙashin jagorancin tsohon Kwamishinan 'Yan Sanda AIG Sunday Babaji, wanda ya ƙunshi sauran shagabannin tsaro da shagabannin ƙananan hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki a jihar. Yayin ƙaddamar da kwamitin a gidan gwamnatin jihar Gombe, gwamna Inuwa Yahaya ya bayyana cewa matsalan manoma da makiyaya ya samo asali ne sakamakon sakaci. Mun fada cikin wannan hali ne saboda garaje da aka yi, aka tsallake doka, aka kuma shiga iyaka saboda haɗaba da handama da kuma ɗaya garaje ganganci irin na al'ummar doka kuma ba ta da idanu gwamna inuwa haya ya jaddada bukatar dawowa da makiyaya hanyoyin su wato burtaloli da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban a fadin ƙasar nan. A jawabinsa sabon shugaban kwamitin AIG Sunday Babaji ya bayyana cewa za su gudanar da aiki kamar yadda ya dace domin cirewa al'umma kitse a wuta. Grazing reserve din eh to gaskiya yana kawo matsaloli sosai to shine gwamnati ta ce ya kamata a yi adalci a gyara wayannan kurakuran da aka samu to shi ne aka sa wannan kwamiti a jabisa dangane da shirin wannan kwamiti da kuma jajircewar da zai wurin gudanar da ayyukansa darakta janar na hukumar gogis a jihar gombe dr kabir usman ya bayyana aniyar kwamitin kuma muna son mu hana aukuwan abun na gaba inda hanyoyin su da suke bi yanzu mu tare wani abu da zai abku wanda za mu sassaka wasu alamu wanda nan fa hanyar saniya ne kar a ji a sayar maka da gona ko fili ka je ka yi gini to shine ayyukan da muka yi to an ka lura da office din general da gombe geographic information system suna da matukar muhimmanci in fact idan babu waɗannan offices din guda biyu wala aikin ma ba zai yi ba wannan kwamiti dai yana da alhakin dawo da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya da kuma kare hakkin kowa da kowa dama dai tun a shekarun baya gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti karkashin ma'aikatar harkokin noma da kyautata al'amuran dabbobi da kuma kwamitin fulani na miyatti Allah inda suka zagaya kananan hukumomi goma sha ɗaya da masarautu na jihar Gombe faɗakar da manoma da makiyaya game da illa akan faɗace-faɗace da suke gudanarwa a su Aliyu Balagirangi GT Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya. Allah ka taimake Aliyu Bala Gerengi. Yanzu kuma sai kasar Nijar, inda muka samu labarin cewa wani gungun matasa 'yan sa kai a Agadez sun tallafa wa wasu ƙananan makarantu na firamare inda suka gyara azuzuwa da makewayi abin da ya sa suka samu yabo daga jagororin ilimi a jihar Agadez. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Ashiru Alhaji Muktari na ɗauke da ƙarin bayani. matasan da suka kira kansu 'yan sa-kai sun yunkura da zumar tallafawa fannin ilimi wadda a cewarsu yana buƙatar tallafawar kowa don gina makomar yara manyan gobe usman biyano shine shugaban matasa 'yan sa-kai wagga eh, shekara mun ɗauki ekol babban ekol wadda ta ke da ekol guda uku a doko cikinta kenan a jimilce muna iya cewa mun yi aiki na ekol uku cikin aiki uku wannan Eh, mun tardo ga ikulkin suna da class 46 eh, eh, akwai tana da faɗi wanda aka ce cut hectare akwai ɗalibai abin da ya kai dubu biyu da wani abu don bisa wannan ne muka ce ya kamata mu zo mu yi ƙoƙari mu ba da gudunmawa mu bisa irin aikin sa kai da muke yi a shekara biyar da suka wuce. Tallafawa fannin ilimi na da matukar muhimmanci. a cewar muhammad ali inspector na jiha da ke kula da kananan makarantu a agadas inda ya bayyana irin aikin da wannan matasa suka yi lalle kun dai gani aikin da aka yi cikin wannan lakwaloli guda uku can da fara in a gwada muku hotunan soshin yadda suke salon gogin nan da suke har musamman ma ƙohohi kuna gani da babu su manyan ƙohohi inda ya rake shigowa su hita kun gani da duka babu su wannan amma yanzu ku da kanku da kun zaka nan tare da mu kun gani ayyukan da an ka yi kalasoshi sun sake salangin ne an share an koma an maida su sabi kwartoci an sa sabi eh kun gani har ban ma ga sunan kuna gani tabuluka ga sunan sun gyara su wa'anda su suka suka kakkare duk ga sunan sun gyara su kun gani kuma aikin gara suke yi ba saboda kuɗi bane suke yin su ita kuwa madam Muhammad Sa'ada Idi, daraktar makarantar daga Mannat 'yan ta Agadas, ta bayyana yadda suka ji tare da ɗaliban kan wannan aiki. yara da suka shigo ma la da sport suka fara gani an yi design an yi portai kawai suka fara ihu suna ta jin daɗi da suka shigo kuma cikin kure suka ga hadda itace kalasoshi an sa fencir komi ya saki tattali da ja mun fara tunda muna da guvernement scholar abinda ake son guvernement scholar yara ne muke sensibilize muna dora musu aiki kamar kowane fanni na environment na kula da kalasoshi na dushoshi duka kowa mun ba shi aikin shi kungiyar iyayen yara cewa ta yi za su tattala wannan aiki ganin sun jima suna buƙatar irin wannan ta bakin shugaban yakuba umaru insha Allah za mu kula duka abubuwan da aka yi za mu sa ido mu tabbata abubuwan sun dawama tun da gaskiya an ka diba kalasoci ne wanda tun daga yannunmu da mu yanzu haka ɗaya mu ba su taɓa samun irin wannan shan jama'a ba cikin shekaru biyar kenan da wannan gungu na matasa mai suna sarkir dev ke kawo taimakonsa a fannin ilimi na ƙananan makarantu a agadas wanda hakan babu shakka ya zo a daidai lokacin da makarantun ke buƙatar gyara ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar dawakin dosa kama Bashiru Alhaji muktari Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba mu kewaye duniya. Jama'a Assalamu alaikum kuma barka mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yau zan faro al'amarin ne daga ƙasar Burkina Faso. Wato gwamnatin mulkin soja ta ƙasar Burkina Faso ta murkushe yunkurin kifar da gwamnatin mulkin soja ƙarƙashin jagorancin kaftin ibrahim Cure wanda tsaffin sojojin ƙasar da suke zaune a ƙasar cote d'ivoire wato ivory coast suka kitsa domin kifar da gwamnatin nashi a ranar uku ga wannan wata da muke ciki ta hanyar kashe shi shugaba ibrahim Cure ne tare da tada bore da hargitsi a cikin ƙasar baki ɗaya Ministan tsaro na ƙasar Burkina Faso Muhammad Sana ya bayyana hakan inda ya ce hukumomin tsaron farin kaya suka cafke bayanan sirri na abubuwan da ake kitsawa na shirin yin juyin mulkin wanda suka so su aiwatar a ranar uku ga watan nan da muke ciki to amma tun kabanin wannan lokacin suka sani shine aka kame su kafin su aiwatar da shirin. Ana ci gaba dai da kama masu hannu a yunkurin juyin mulkin. Kaftin Ibrahim Tura dai wanda ya hau karagar mulkin kasar a shekara ta 2022 ya sha yin gwagwarmayar da waɗanda suke to ƙoƙarin kifar da gwamnatinsa amma ba su ci nasara ba so da yawa. Manja Joni Hambari da Laftanar Abdulrahman Bari su ne giggan jagoran juyin mulkin da bai ci nasara ba domin an dakile shi ne kafin masu kai ga aiwatar da shi. Can kuma a ƙasar Uganda, inda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa, rahotanni sun nuna cewar da alama shugaban Yoweri Museveni da ke kan karagar mulki saboda shekara 40 shi ne da alamun zai lashe zaben. Domin a lokacin da aka fara tattara bayanan sakamakon zaben da aka gudanar a wato rabin mazaɓin ƙasar. Yoweri Museveni yana da kashi 76.5 25 bisa ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. Yayin da mai adawa da shi Bobi Wine ke biye da shi da kashi 20 bisa ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. To amma kuma Bobi ya yi zargin cewa an tafka maguɗi wajen zaɓe tare da yin barazana ga magoya bayansa masu ɗumbin yawa. An dai kashe akalla mutane goma sha biyu daga cikin magoya bayansa a lokacin da suka tada hargitsi na nuna rashin amince wasu da irin abubuwan da suka gudana a lokacin kaɗa ƙuri'a. Jami'an tsaro ne sun yi gumurzu tare da 'yan adawa. kuma an rufe tashar yanar gizo wato intanet da kuma ɗauke wutar lantarki a yayin da abubuwa ke gudana wanda na daga cikin abubuwan da suka nuna damuwa da shi game da wannan zaɓe da ake maganan shi. a ɗayan lokacin da muka haɗa wannan shiri dai ba a riga an ba da sakamako ba amma daga wannan alƙalman da muka ba da wanda muka same shi ta sahihin hanya da alaman yiwuwar museveni dai zai ci gaba da zama kan karagar mulki. yanzu sai je ga kasar Iran. A kasar Iran ne an shafe kusan watanni ana ta zanga-zanga nuna kyamar tare da yakin jinin gwamnati dangane da mawuyacin halin da al'ummar ƙasar suke ciki da kuma damuwarsu dangane da tauye haƙƙi ko kuma 'yancin ɗan adam da ake gudanarwa to sun dai ci gaba da yin wannan zanga-zanga har ya zuwa yanzu duk ko da ƙoƙarin da mahukuntan ƙasar suke na daƙile muradin nasu lamarin dai ya zama ruwan dare ga duniya domin ya shafe larduna da dama na ƙasar inda har yanzu ake ta gudanar da bore da zanga-zanga. rahotanni sun nuna cewa kimanin mutane na 646 ne suka mutu yayin da kuma dubban dubata suka tsere daga matsugunansu. Ƙasar Amurka ta fara yin tunanin yiwuwar yin amfani da ƙarfin soja wajen kai hare-hare a kan makaman yaƙi na ƙasar iran to amma kuma wasu zafin sojoji sun yi gargaɗin cewa yin hakan fa ba zai haifar da ɗa mai ido ba zai ƙara dagula al'amura ne a wannan yanki da ake faman tashin tashina gefe guda kuma iran ta yi barazanar kai hare-hare a kan sansanonin sojojin amurka da ke yankin gabas ta tsakiya mai gauni da kuma kai hare-hare a kan jiragen ruwan amurka muddin da aka sake kai mata hari a halin da ake ciki yanzu dai shugaba donald trump na ƙasar amurka ya fara tunanin ƙara ɗaukan matakin soja a kan jami'an tsaron ƙasar iran da kuma ayyukansu da suke gudanarwa na eh, sadarwa wanda ya daƙile karsashin wato 'yan bore da 'yan zanga-zanga wanda ya sa suka kasa cimma borinsu. dubbai dai sun tsere daga gidajensu ana kuma ci gaba da kama 'yan zanga-zanga kana kuma za a gurfanar da su nan ba da jimawa ba tare da gaggauta yanke masu hukunci game da wannan zanga-zanga da suka yi wanda ya saba dokar ƙasa. Daƙile harkokin sadarwa da kuma ɗauke wutar lantarki su ne abin da suka kawo tarnaki na rashin samun nasarar wato masu bore da zanga-zanga kasashen kungiyar yammacin turai na tunanin sanyawa kasar ta iran takunkumi yayin da kuma kasashen faransa da jamus suka yi tur da allah wadai da irin matakan da kasar ta iran ta ɗauka a kan masu gudanar da wannan zanga-zanga ya zuwa yanzu dai kimanin masu zanga-zanga su dubu uku da ɗari hudu da ashirin da takwas ne suka rasa rayukansu wasu kuma da dama sun jikkata wajen ɗauki ba daɗi da kuma tarzoman da ke gudana tsakaninsu da jami'an tsaro yayin da kuma kame sama da mutum dubu goma suke tsare a hannun mahukuntan ta ƙasa ta iran ƙasa amurka dai yanzu ta sanya wa ƙasar ta iran takunkumi a kan dukkan jami'an ƙasar ta Iran waɗanda suke da hannu wajen daƙile karsashen wato wannan zanga-zanga da bore da 'yan ƙasar ke nuna dangane da yanayin da suka tsinkaye kansu a cikin wannan ƙasa. To duka duka da yanan za mu dasa aya sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Sani Malfashi, Amurka ke magana. Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci yayi da Bala Branko zai bamu labaran wasanni amma a takaice. A yau za mu fara shirin ne a bangaren damben zamani inda dan wasan damben zamani na Birtaniya da Najeriya Anthony Joshua ya koma atisaye ƙasa da makonni uku bayan hatsarin mota a Najeriya wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu abokanansa guda biyu da kuma 'yan tawagarsa. Zakaran damben zamani na duniya mai shekaru 36 da haihuwa ya samu ƙananan raunuka ne kawai a lamarin wanda ya faru a ranar 19 ga watan Disamban shekara ta 2020. 25 kusa da Lagos a tarayyar Najeriya. dan zamanin joshua ya wallafa bidiyonsa ne a shafinsa na snapchat wanda yake nuna shi yana motsa jiki a ɗakin motsa jiki To daga nan kuma za mu leƙa wayansu manyan wasanni da aka fafata a gasar Premier League na ƙasar Ingila da kuma gasar La Liga na ƙasar Spanish. Inda a yau dinnan a babban wasan hamayya da aka fafata a gasar Premier League na ƙasar Ingila, ƙungiyar ƙwallon ƙafata ta Manchester United a Old Trafford ta samu nasarar lallasa takwarata ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ƙwallaye biyu da nema. dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Brian Mboma shi ya jefa kwallo ta farko a cikin minti na 65 bayan dawowa hutun rabin lokaci daga bisani Patrick Dogo ya jefa kwallo na biyu a cikin minti na 76 idan muka leka a gasar La Liga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ne ta samu nasarar doke Levante da kwallo biyu da nema ta ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta samu nasarar jefa kwallonta na farko ne ta kafan dan wasanta Kylian Mbappe a bugun da daga kai sai mai tsaron gida daga bisani dan wasan nan rawul asenso ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na 65 dukkanin za mu leƙa bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kaɗan daga cikin kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea da manchester city tana gogayya kan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona draw fernandes crystal palace za ta iya sake rashin babban dan wasanta yayin da dan wasan gaba na kasar faransa jean philippe matete mai shekaru 28 da haihuwa ke son rabuwa da kungiyar dan koma kungiyar kwallon kafa ta juventus real madrid za ta fara tattaunawa da dan wasan kasar brazil benicio juniors dan shekaru 25 da haihuwa kan batun sabunta kwantrakinsa na ci gaba da zama a kungiyar a nan kuwa da yiwuwa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane ya iya maye gurbin kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa didier deschamps bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya shi ma a takaice Shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi maraba da tayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa yana son ya shiga tsakani kan rikicin da Masar take yi da Ethiopia kan matatsar ruwa da aka gina kan kogin Nilu. A saƙon da ya wallafa a shafinsa a dandalin X shugaba Sisi ya mai da martani kan saƙon shugaba Trump. A Uganda yau Asabar an ayyana da shugaban ƙasar Yoweri Museveni a zaman wadda ya lashe zaben ƙasar. wadda zai ba shi damar ci gaba da mulkin kasar yana shiga shekaru na hamsin bayan zaben kasar da munanan fitittunu da zargin magudin zaɓe suka mamaye sakamakon zaben ya baiwa musa bani dan shekaru 81 da haihuwa sakamakon da yake bukata domin sake karfafa matsayinsa a siyasar kasar yayin da raɗe-raɗe ta zafafa kan wato wadda zai gaje shi a wani biki a kampala babban birnin kasar a yau asabar hukumar zaben kasar ta ce Shugaba Musa Bani da kaɗan ya kasa samun kashi 72 cikin ɗari na ƙuri'u da aka kaɗa, yayin da babban abokin hamayyarsa mawaƙin zamani da ya rikida ya zama ɗan siyasa Bobi Wine ya samu kashi 24 cikin ɗari na ƙuri'u. Shugaban Amurka Donald Trump a yau Asabar ya yi barazanar ƙaƙaba wasu ƙasashen Turai ƙawayen Amurka ƙarin haraji har sai sun ƙyale Amurka ta sai Greenland mataki da zai ƙara zafafa rashin fahimtar juna kan makomar tsibirin da ke ƙarƙashin ƙasar. denmark a sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunci nasa da ake kira true social trump ya ce za a ƙara kashi goma cikin ɗari na haraji kan kayayyaki daga ƙasashen denmark da norway da sweden da faransa da jamus da netherlands da finland da kuma Birtaniya waɗanda tuni dama suke fuskantar ƙarin haraji da trump ya aza ƙasashen halin da ake ci kuma kungiyar tarayyar turai za ta tilasta kasashe da ke cikinta su daina amfani da kayayyaki da aka kera a china a wasu muhimman sassa hana aiki ko amfani da kamfanoni kamar wawe da zte a bangaren sadarwa da kuma makamashi daga rana kamar yadda jarida ko mujallar financial times ta ruwaito a yau asabar dokokin da kungiyar take aiki da su a halin yanzu na raɗin kai ne ga ko ga kasashen amma shawarwari daga sashen tsaro na intanet da danginsu da alamun zai wajabta hakan akan membobin wannan kungiya kamar da yadda rahoton ya nuna wadda ya ambaci wata majiya da ba a bayyana ta ba. a wasu kasashen da ke cikin kungiyar manyan kamfanonin sadarwa a kasashen spain da jamus suna bijirewa wannan umarni. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau sai allah ya kai mu ranar litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar kenan agogon gmt a ghana Godiya ta musamman ga sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni gabatar da shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.